ta jiyo tana jifarsa da harara tare da murmushi ta yi masa nuni da ƙofar surayya kada ki mai da kanki 'yar ƙauye mana ta ce i e, da yake daga ƙauyenku na fito ya ce awo abin haka ne na gode sai ka nufi ɓangarensa yana cewa rakani ɓangare na zan yi wani abu na ga abin naki babu kara ko ki tambaye ina ne nawa gurin ta ce yanzu ba gashi zan je in gani ba wata rana ma ba sai ka gayyace ni ba ni zan kawo kaina ka san da haka ko ya ce na san da haka amma ke dinnan mai kunya ni dai na yi ta kawo kaina don mai son ɗan tsuntsu shi ke bansa da jifa muka ce ya sa makulli ya buɗe ƙofar suka shiga falon nasa wata irin ɓoyayyiyar ajiyar zuciya ta yi a ranta tana tasbihi ga Allah tare da yabawa da tsaruwar wannan falo da ta kira aljannar duniya a ranta. To ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Ta ci gaba da tunanin lalle Dr. Khalil ya tabbata likita. saboda yadda ya tsara falon nasa da kalar fari da baki amma fari ya fi yawa bakin tsalli-tsalli ne kujerun falon leather seat ne farare masu tsallin baki kayan kallon falon su ne bakake da dining table shi ma baki wani irin ni'imtaccen kamshi ɗakin yake yi da wani irin ɗumi mai shiga jiki tsayawa ta yi tana karewa falon kallo cikin sha'awa da yabawa sai ji ta ya ja hannunta ke yar ƙauye rikani ciki ba nan zan tsaya ba kin banna a tsaye kunya ce ta kama ta ta yi ƙasa da idanunta ya ja ta suka jera zuwa ɗakin baccinsa ɓoye ƙawancinta ta yi don a rayuwarta ba ta taɓa ganin ɗakin baccin da ya mata kyau ya tsaru irin namijinta ba don ko nata a matsayinta na amarya bai fi nasu tsaruwa ba sai dai ya fi nasu kyale-kyale ba dai tsaruwa ba akan ruwa gefen gadonsa ta zauna ya dube ta ya ce me ya haka kamar wata bakuwa nan fa ɗakin mijinki ne ɗakinki ne zauna sosai bisa gado don ba yanzu za mu ban nan ba sai na gama duk abin da nake yi ta langaba kai cikin shagwaba ta ce bacci nake son zan je in yi kafin nan da azahar sai buɗe laptop ɗinsa ya soma dannawa sannan ya ce kwanta nan ki baccinki ga ki ruku ko nan da magariba ne ki baccinki ba ma sallah za ki ba bale in tashe ki da azahar to idan na yi baƙi fa ka san yawan mutane za su zo sosai ya ce idan suka zo sai a nemo mu yi baccinki in ma banda abin mutane ya kamata su bakki na sati ɗaya ki huta kafin su fara mana ziyara bata ce komai ba ta hau gadon ta rufe sosai da bargonsa mai taushi ga wani ni'imtaccen kamshi da ke tashi a jikinsa nan da nan bacci ya ɗauke ta gaba da ita toto yana aikinsa a laptop yana yi yana kallon fuskarta da ke sauke numfashi a natsa tana baccinta har da ya aji duk abin da yake yi ya natsu yana karewa fuskarta da kyakkyawar surar jikinta kallo yana ƙara jin son tana ratsa ɓargonsa ba su fi awa biyu ba a ɗakin sai surayya ta kira wayarsa ta ce hello amarya fa tana da baƙi daga gidansu ana ta ƙwanƙwasawa ba a ji motsi ba ko bacci kuke yi yanayin da ya shiga na shagalta a kallon matarsa ya san muryarsa ma kaɗai za ta fallasa irin halin da yake ciki don za ta iya kama da muryar wanda aka farkar daga bacci shi yasa ya ce mata dubbaci muke yi amma muna nan bangare na ki ce musu ga ta nan zuwa bari in tashe ta tsananin kishi ne ya sha koyon surayya tamkar zai kai ta lahira e dole kan ku yi ramuwar bacci kwarai ka iya gaya min haka da ma fitowa fili kai ka gaya min jiya ba ku ba saboda soyayya me zan ci tunda ban isa hana ka yin abin da kake so ba a zuciyarta take wannan zancen zucin amma a fili bata iya ce masa uffan ba illa kashe wayarta da ta yi ta shaida wa bakin ga ma'isha nan zuwa ta bude musu falon ma'ishan su ka shiga kafin ta zo dr khalil ya kai hannu yana shafar fuskar ma'isha a hankali yana kiran sunanta ita ma a hankali ta bude idanunta da suka yi ja tana kallon sa. ya ce ki ta cikin yi baki daga can gidanku da yi saurin tashi ta zauna tana laluben dan kwalinta da ya bace bisa gadon tana cewa ka gani ko dama na gaya maka yau za mu yi baki sosai yanzu da wani idon zan iya kallon su hanna fara zuwa turakan miji daga kawo ni jiya gaskiya abin da ban kunya niya zan yi jikinta ya ɗotsuma cikin tsoro ta tashi tana lulluɓa gyalanta sai ya miƙe ya riƙe ta a jikinsa yana cewa kwantar da hankalinki ma'isha me haka kamar wadda ta aikata haram ki yi amfani da iliminki mana duk kin bikin ruɗe don za a ganki kin fito daga ɗakin mijinki me bakon abu a nan haba mu je in raka ki da marerece fuska tamka za ta yi kuka dan Allah ka bani in fita ni kaɗai. har an ta surayya da ka gaya mata muna nan ma kunyar ta zanji ni dai banni kawai Da juya ta fice da sauri ya bi ta da kallo yana murmushi tare da kada kansa a falanta ta iske bakin ashe masu menopa ne da yaran gidansu ta sakan musu murmushi tana cewa ashe ma ku ne bakin sannan ku da zuwa yaro na kana lafiya ta kai hannu ta amshi afan tana cilla shi sama yana ta dariya menopa ta ja ta bangaren dinin tana cewa ke an tuma ishi har kin fara zuwa turaka lalle likita ya more da kai mata duka aka faɗa ta ce ha ba momin afan ai kyaye min faɗa wallahi ɗazun nan mun baro gurin uwar gidansa za mu dawo nan shine ya ja ni wai zai ɗauko wasu abubuwa bacci kawai ya sace na a can Shi ne fa yanzu ya tashe ni yake gaya mun na yi baki allah ya so ni ku ne wallahi da na ji kunya a ce daga kawo ni jiya yau har an ganna a turakar miji minaufa na dariya ta ce to meye a ciki ba rayuwa auren kenan ba ko su ba mane suka zo suka iske kina ɗakin mijinki me za su ce banda su sa miki albarka yasu yal albarka ta tafi raya sunan ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wani wawan duka ma'isha ta kaiwa wa minofa tana cewa ke kam Allah ya shirye ki minofa ni ban san wannan karatun ba ya fi ƙarfi na don Allah mu bar wannan maganar yanzu dai ina kika baro dadin affan hmm? kun fi sati ba kwa zaman gida maimakon yau ki zauna ki huta kin baro shi shi kaɗai a gida ga shi ƙarshen mako ka ce kyale shi gare ya saba yin ƙarshen makon shi kaɗai su kenan ba za su ban mutum ya yi zumunci ba suna makale da mutum a gida ai bikin nan ya sa na samu yanci ha ba ina laifinsu don ya manne miki wata ma hakan take nema bata samu ba ana yi da kai ai ya fi a ce ba a yi da kai minofa tana dariya ta ce allah ya sa dakta ya zame miki cin gam za ki ji idan da daɗi duk inda kika je yana biye da ki ko ya hana ki sakar da kiran waya sun shige ɗakin baccin ma'isha ne take ce mata ke da fa zan kira ki ne a waya sai ma gashi kin zo so nake ki shiga kasuwa ki siyo mun kaya ready made masu kyau na kicire ni don na ga al'amarin sai da masu ta ce waɗanda kike da su fa duk ina suke ta ce wallahi duk na kyautar kaɗan na rage ashe suna da rana yo mata gidan nan su ta sa kin ga yadda take masa kwarkwasa yana bin ta da kallo sai na ga to ai ba a fi ni gwado ba ya za a yi a baɗa min kwarkwata in dai wannan yake so ya tara ya samu don na karanta hakan yau a fuskarsa minofa ta gyaɗa kai a gaishe da antina haka ake son macen kwarai idan ta ga abin da ke birgin mijinta ta yi gaggawar karkata a gurin ita ma don ta burge shi bari in kira dadan a in gaya masa zan je su muke sako a kasuwa to amma fa kada ki gaya masa abin da zaki siyo min ha ba yar uwa ya za a yi in gaya masa wannan ai sirrin mu ne maisha ta tashi ta ɗauko kuɗaɗe ta ba menofa tare da ya mata bayanin irin waɗanda take so kafin nan ma ha ta sanarwa da mijinta ahmad zuwan nata kasuwa kuma ya yi mata izini to minofa bata dade daɗe a kasuwar bata dawo ganin falon ma'ishan ya cika da iyayensu ana ta hidimar buɗa kai tare da rabon kayayyaki da ake ba dangin miji sai ta zarce ɗakin baccin ma'ishan ta aji sai da ta yi yawan kayayyakin da aka kai wa dangin dr khalil abin ya ba su mamaki ga nasu ga na ummansa da abbansa duk da ya rasu sai na sauran dangi duk an ba su kashi-kashi suka zo falon ma'ishan suna ta godiya tare da addu'ar Allah ya zaunar da su lafiya ya kada fitina ya kawo zuriya mai albarka a mu duk inda dr khalil ya ji ana musu wannan addu'ar sai daɗi ya lullube shi ya dinga jin ina ma Allah ya amshi addu'an nan a ce nan da watanni tara an sake taruwa a gidan nan don taya shi murna ya sami karuwa haihuwa Allah ka amsa wannan kyakkyawar addu'a da ake masa amin to an kai ma'isha tare da kayayyaki da ake ba uwar gida gurin surayya a kai musu nasihohi tare da addu'o'i sannan aka dawo da ita ɓangarenta an kammala komai cikin tsari sannan aka gyara wa ma'isha ɗakunanta da duk inda aka ɓata sannan iyayen nasu duk suka tafi tare da yaran gidansu ma'isha minofa ce kawai ta saura ita ma ahmad ɗinta ne zai zo ɗaukata. maisha ta dinga daga sai yadda minofa ta yo mata tana dubawa tana yabawa tare da yin sharhi ta ce kai kai kai minofa me kika mai da ni ne yanzu wannan gantalalliyar riga kike nufin in sa a gaban likita ina yawo ha ba ni kan ba zan iya ba kada kai minofa ta yi ta ce amma wallahi an maisha za a yi babu ke kina ji kina gani yanzu me illar wannan rigar da ba za ki iya saka ta a gaban mijinki ba wa ya halasta ya ganki cikin kowace irin shiga in ba shi ba kina dai ganin yadda ake masa har ma kin lura ya fi son irin shigan nan balle ma irin tafi tsararrun kayan nan hmm, ba haramun ba ne ba fa wallahi ina jin don ranar da kika sa rigan nan sai ya ba da tukuici kuma idan ya bayar a aje mun nawa kasan kin ga anti maisha ki aji kunya ki tallafi mijinki ki lura da duk abin da ya fi so ki yi masa kada ki yi saken da za a kwace shi daga gare ki dama mijin wata kika aura idan ya ga baki iya komai ba ya tattara hankalinsa ya karkata gurin matarsa kuma wallahi ba laifinsa ba ne laifinki ne amma idan kika yi yadda yake so sai ki ga ya so ki fiye da tunani ya mai da ke 'yan lelensa da fatan za ki amfani da shawara ta. murmushin gamsuwa da shawarar minofa kawai take yi tana ɗaga 'yan rigar mai kama da rigar wanka sai dai kasanta ba wando ba ne 'yar tattara ce tamkar skate duk sauran mini-skate ne da pencil skate da ƙananan body hog matsatsu sai 'yan gajerun wanduna dogayen kaɗan ne da free quarter duk dai kayan na kwalliyar me and you ne wato daga ni sai kai minofa ta ɗaga wani miniske da 'yan rigarsa ta ce yawa yau wannan ya kamata ki saka idan ya tafi sallar isha'i yana dawowa sai ya iske kin canza shiga da waɗannan kayan na san za ki birge shi sosai ki sani wallahi ba fi tsara ba ce ni gyaran suna nake saki kuma za ki ce na gaya miki za ki gani to sai wajen shida na yamma ahmad ya zo suka tafi a lokacin dr khalil ya ɗan fita shi ya sama ahmad bai shigo ba ya kira ta a waya ta fita suka wuce cikin kayan da minofa ta sayo mata ne ta zaɓi wani dogon skate pencil skate da riga matsatsiya mai ɗan guntun hannu wadda ta dace da skate ɗin to da su ta yi kwalliya da daddare kafin likita ya dawo sallar ishayi ya shigo wajen takwas da kwata na dare ya same ta a ɗakin baccinta tana tsaye tana gyara gashin kanta ya amshi ribon ɗin hannunta ya naɗe mata gashin a ciki yana ce mata yi maza ki gama mu je cin abinci yo kun azabtar da ni da yunwa tun karin safe fa ban iya cin wani abinci ba sai ta dube shi da mamaki ta ce a'a abincin da na kawo maka fa baka ci bane. ya ce ya za a yi ci kina ajiyewa kika tafi kika banne saboda kina da baki kasa ci na yi na sa an fitar da shi subhanallahi yau ani ban sani ba ka yi haƙuri ba za a sake yin sakaci haka ba sorry double sorry sai yana cewa kwalliyar nan ta yi min kyau sosai nawa zan bada tukuici da ya dan murmushin jin daɗin yaba wadda ya mata ta ce ba na buƙatar tukuici wannan yabawar da kai ita ce babban takwicin da za ka bani ya ce shi kuma turaren nan ya sunansa kamshinsa akwai daɗi ga tafiya da hankali ta gaya masa ta ci gaba da cewa sai wata humra ta musamman da aka haɗa min domin kai ya murmusa ye sai ni ɗan gata yi kuwa na ya ba da kamshin, na gode zan ba da kuɗi don a haɗa wasu to dogon hijabi ta sa ta rufe kwalliyar jikinta sannan suka tafi yin dinar a bangaren surayya washe gari tun da sassafe motar da za ta tafi kai 'yan ƙauyensu ta iso lokacin duk sun shirya direban kawai da dama ke jira sabulai da man shafawa da turaruka ma'isha ta zuba musu masu yawa a leda ta ba jama'ar ƙauyen da za su tafi har da kuɗi ta ba yaransu ta ce su sha ruwa a hanya sun yi mata godiya sosai akan wannan karamci nata ko da suka tafi a mota ma hira da suke ta yi kenan cewa yanzu ne ɗansu ya auren mace mai sanin darajar mutane ba masu yan uwansa kaɗai ba wadda take mutunta su da girmama su ba ta da wulaƙanci balle nuna ƙyama gare su saɓanin surayya da bata ɗauke su a bakin komai ba sai a matsayin gidadawa 'yan ƙauye marasa daraja tana musu wulaƙanci da nuna ƙyama a gare su. Masaru, Assalamu